bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari gidan rijiyar zaki a wannan yammaci na Laraba yau goma ga watan Rajab hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 28 ga watan uku shekarar miladiya ta 2018 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyid wa rafi'ul kalimat tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam al-allama muhammad ibn abi bakr ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 86 cikin wannan littafi da kuma za mu tashi fasali na tara wanda yake magana akan azkarul azan wato zikirran kiran sallah yace wa fi sahihaini an abi sa'id qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idha sami'tum an-nidaa fa qulu mithla ma yaqulu al ya tabbata cikin sahih al-bukhari da muslim daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idha sami'tum an-nidaa idan kuka ji kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhib to ku faɗi kwatankwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا زوجكن سيو مسلم دك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يتي يا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا تشيوا إذا سمعتم المؤذن إذا بك جمع كلا سلا فقولوا مثل ما يقول فتك وتنكشن أبن يكي فلا ثم صلوا علي سنة من صلاتي fa inna man salla alayya salatan wanda duk ya mun salati daya sallallahu alaihi biha ashara Allah zai masa goma da wannan salatin sun masalun mahaliyar wasila sannan ku roka mun Allah ya bani wasila fa inna ha manzilatun fil janna wannan wasila wani matsayi ne a cikin aljanna la tambage da abdin min ibadin la da abdin min ibadin la ba ta dace ba sai ga wani bawa ɗaya daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi faman sa'ala Allah liyal wasilata wanda duk ya roƙa mun wasila hallat lahu shafa'a shafa'a ta waje gare shi wato ceto ya waje gare shi wa fi sahih muslim ya tabbata cikin sahih muslim an umar ibn al-khattab qala daga umar dan khattab yace qala rasulullah sallallahu alaihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce idza qala al-mu'azzin idan mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar fa qala dukkan ɗayan kuma ya ce Allahu akbar Allahu akbar sun maƙala sannan mai kiran sallah yace ashhadu an la ilaha illa Allah fa qala dayan ku shi ma yace ashhadu an la ilaha illa Allah ثم قال سنن mai kiran sallah ya ce ashadu anna muhammadin rasulullah kala ɗayan kuma ya ce ashadu anna muhammadan rasulullah sun makala sannan mai kiran sallah ya ce hayya ala sala kala ɗayan ya ce la haula wa la illa billah sun makala sannan mai kiran sallah ya ce hayya ala sala kala ya ce la haula wa la illa billah sun makala sannan mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar kala ɗayan kuma ya ce allahu akbar allahu akbar sun makala sannan mai kiran sallah ya ce la’ilaha illallah kala ɗayan kuma ya ce la’ilaha illallah min kalbihi daga zuciyarsa da falal jannata zai shiga aljanna wafi sayar an jabirin ana rasulallah sallallahu alaihi wasallam kala ya tabbata cikin sayar bukari daga jabir ɗan abdullahi allah ya ƙara musu yarda ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala hina yasma'un nida' wanda ya faɗa yayin da ya ji kiran sallah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke was salatul qa'ima sawa salatul qa'ima da sallar da take tsayayya ati muhammadan al-wasilata wal fadila ka bawa muhammadu wasila wal fadila da kuma matsayi وبعثه مقاما محمودا الذي محمودا sannan ka سنن shi. wannan matsayin na shayabu wanda kai masa alkawari hallat lahu shafa'atu yawmal qiyama shafa'a ta ta wajaba gare shi ranar gobe kiyama Wafi fi sunan abi dawud an abdullahi ibn amr ya zo cikin sunan abi dawud daga abdullahi dan amr kala ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innal mu'azzinina Ya ce ya ma'aikin Allah masu kiran sallah wato ladanai suna fifitan mu فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يجي متى قل كما يقولون كما فإيرا أبن سكي فلا فإذا انتهيت إذا كجما فسل فسل تعطى كروكا أباك وفي الترمذي يا كن ترمذي أن أنس قال لقى أنس يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي la yuraddu du'a bayna al-adhan wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama qalu suka ce fa ma za su naqulu ya rasulullah to me za mu faɗa ya ma'aikin Allah qala sai yace da su sallallahu al-afiyata fi dunya wal akhirah ku roki Allah wato Allah lafiya a duniya da lahira qala at-tirmidhi hadithun hasanun sahih وفي سنن أبي داود يازو تشكن سنن أبي داود أن سهل بن سعد daga sa'al dan sa'ad kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace bintani <clears throat> la turaddani addu'o'i biyu ba a mayar da su aw qalla ma turaddani ko da wahala a mayar da su addu'a wa inda nida addu'a lokacin kiran sallah wa inda al-ba'thi da lokacin yaki hina yulhimu ba'dhum ba'dan lokacin da mayaka suka gauraye da juna وفي سنن أبي داود ya tabbata cikin sunan abi dawud an ummi salama ta qalat wato ya zo cikin sunan abi dawud daga ummi salama ta ce allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama inda al-maghrib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni an aqula inda al-maghrib in fada lokacin kiran sallar magriba Allahumma hadha iqbalu laylika ya Allah wannan gabatowar daranka ne wa idbaru naharika da da wato bada bayarininka wa aswatu du'atika da kuma saututtukan masu kiranta wa huduru salawatika da halarta sallolinka faghfirli kai mun gafara wa fi sunan abi dawud an ba'd ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin sunan abi dawud daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace anna bilal akhadha fi iqamati bilal ya fara ya fara yin iqama falamma an kala yayin da yazo yayin da ya ce qamati salat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqamaha Allah wa Allah ya tsayar da ita wa ha kuma ya dawamar da ita fa hadhihi khamsu sunanin fil waɗannan su sune sunoni biyar da suka tabbata game da kiran sallah ijabatuhu amsa mai kiran sallah wa da دفتر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا muhammadin rasula حين يسمع التشهد لو كتند يجي أشهد أنا كلمة شهادة وسؤال الله تعالى لرسوله الوسيلة والفضيلة دروقة والنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة لكم درجة والصلاة عليه دائمة الصلاة صلى الله عليه وسلم والدعاء لنفسه ما شاء da addu'a da mutum zai da roƙon abin da wato yake ya ga dama to abin da yake so ga kansa وعن سعد بن ابي وعن سعد بن ابي وقاص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع الاذان Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ji kiran sallah man kala hina yasma'ul muazzin wanda ya ji mai kiran sallah sai ya ce wa ana an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ni ma na tabbatar na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawansa ne kuma manzansa raditu billahi rabban na yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan na yarda da muhammad sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo غفر الله له ذنوبه sai Allah ya ta masa zanubansa <coughs> waɗannan hadisan kamar da kuka gani kuka ji dukkaninsu sun ta'allaka da kiran sallah sai kuma hadisi guda wanda yake da alaka da ikama a kiran sallah kamar da aka sani wani abu ne da aka shar'anta ma wannan al'umma da ake bukatar kira sallah a kowane gari cikin salloli guda biyar da mutane suke haduwa suna yin su a magana wacce take sahihiya shine kiran sallah farilla ce ta kifaya wato wajibi ne a samu kiran sallah a gari inda musulmi suke idan aka samu wasu suna yi sun ɗauke ma wasu idan aka zama duka garin ba a kiran sallah to duka garin sun yi tarayya cikin laifi cikin zunubi akwai hukunce-hukuncen da suka shafi kiran sallah daga saurarensa wanda su ne a nan malam zai kawo mana batu a kansu ba wai magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi kiran sallah ba ko ya ake kiran sallah ko ya kamata ya kira sallah da sauransu a nan zai magana ne akan azkar zikirran da suke da alaka da kiran sallah domin shi ne mawdu'in shi littafin mawdu'in littafin shine azkar zikirran da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gurare ko a munasabobi daban-daban a jumhurin malamai daukakin malamai sun haɗu akan cewa mustahabbi ne abu ne mai kyau abu ne da ya tabbata a sunna yayin da mutum yake jin kiran sallah ya saurari mai kiran sallan nan sannan ya bi shi ya ambaci abin da yake faɗa har ya gama kiran sallah wannan abu ne da yawancin malamai mafi yawancin malamai suka haɗu aka cewa mustahabbi ne an samu wasu daga cikin malamai kaɗan waɗanda suke ganin cewa wajibi ne ma ka saurara kuma ka bi abin da yake faɗa sun kamar wato a wajen hanafiya da wajen ahalul zahiriya da ibn wahab daga cikin malikiya haka nan al a cikin sharhin sa sunan ya yi kaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa wajibi ne to amma bai magana sahihiya shine ba wajibi bane amma mustahabi ne abu ne mai kyau wanda yake tattare da wato lada da yawa kamar yadda zamu abin abinda yake nuna ba wajibi bane akwai hadisi da ya tabbata cikin sayo muslim wanda shine al ya kawo a matsayin hadisin da yake dauke wancan umarni da yake cikin hadisan da muka karanta inda annabi yake cewa fa qulu misla ma yaqulu ko falyaqul misla ma yaqul ko qul misla ma yaqul wato ka fada umarni da annabi yake bayarwa wadanda suka tafi akan wajibci suna cewa asalin umarni da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko daga Allah subhanahu wataala yana nuna wajibci sai idan an samu wani dalili ke bantacce wanda yake nuna cewa wannan umarnin ba na wajibci bane saboda saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadari ne fitina ce Allah subhanahu wataala ya ce fal yahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim wannan aya tana nuna cewa umarni da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibcin aiki da shi sai dai idan wani dalilin daban ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibci bane saboda Allah subhanahu wataala yana cewa وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إذا ألا دمن زنك سكزن تد وانا الأمر هو وانا أمرني فبابكما وانا ذابي لمؤمني كومي مناسكي دشي دولة سبوا أنه أمرني da nusus daban-daban waɗanda suke nuna wajabcin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama da haka suka ce anan umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar ya ce yace idza sami'tumul fa faqulu mithla ya yaqul in kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa to amma waɗanda suka ce ba wajibi ba ne wanda su ne yawancin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ne amma habbi ne sunna ce kyakkyawa wacce da ɗauke da dada mai yawa sun ce akwai hadisi a cikin sayan muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami'a al-mu'adhdhina falamma kabbara qala ala al-fitra annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mai kiran sallah lokacin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai annabi ya ce alal fitra to yana bisa fitra yana bisa halittarsa ta asali falamma tashahhada da qala dakhala qala dakhala aljanna wa kharaja min ولما تشاهد قال خرج من النار لما يكرر سلم أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله النبي خرج من النار يا فتد كنسة لقوتا suka ce kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi shi daki daki cikin abin da yake faɗa ba wanda yake nuna cewa ashe bin sa daki daki cikin abin da yake faɗa ba wajibi bane da wajibi bane da da an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya bi shi duk da cewa ibnu hajar al-asqalani cikin sharhi fathul bari yana ganin cewa ana iya cewa wannan ba zai nuna cewa bai bi shi ba yana yiwa ya bi shi amma mai riwaya bai nakalto wannan ba saboda kasancewar abin ne sananne saboda ka ya ambaci abin da ba shi ne aka sani ba shi ne faɗarsa alal fitra da kuma kharaja minan nan ko kuma ya kasance wannan hadisin ya gabaci wato hadisin da ya umarni cewa abin shi daki daki to sai da aka fara samun wannan hadisi sannan daga baya annabi ya yi umarni saboda ka kaga ba zai dauke shi daga wannan ba to bayan sa akwai hadisi da Imam Shafi'i ya kawo a cikin Kitabul Um da isnadin sa daga Sa'laba ibnu Abi Malik yake cewa كانوا يتحدثون يوم الجمعة والإمام وعمر على المنبر فإذا أذن المؤذن فلما أذن المؤذن وسكت قام عمر فلم يتكلم منهم أحد في تيوى كانوا وتسهبين سنكة تيه سنين هيرا الجنانسو لا نرجو معا لوقت عند عمر شيكما ياهو كان منبري ينا زوني yayin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah ya yi shiru kama umar sai umar ya tashi ya tsaya falam ya takallam ahad daga lokacin ba kuma wanda zai sake magana kaga wannan ya zama nassi ne da yake nuna cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci sukan bar bibiyar mai kiran sallah ko wasu daga cikin su sukan bar bibiyar mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah sukan ci gaba da hirar su kuma sayyidina umar yana jin su yana ganin su bai hana su ba wannan shi yake nuna cewa a shi umarnin ba na wajibi wanda zai cewa shi kansa sai na umar ya rawaito wannan hadisi na bibiyar mai kiran sallah to amma kaga anan ya gan su suna magana a junansu alhalin mai kiran sallah yana kiran sallah ba tare da hana su ba to wannan yana nuna ba wajibi ne wannan magana ita ce sahihiya cewa bibiyar mai kiran sallah sunna ce daga sunonin annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ke tattare da lada da yawa amma ba wajibi ba sai da idan mutum bai yi ba zai zama cikin masu laifi hadisi na farko hadisin abu sa'id al-khudri za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za sami'tum an-nida fa qulu mithla ma yaqulu al idan kuka ji mai kiran sallah ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa wani hadisi idan muka dube shi a gundarinsa yana nuna cewa yayin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to za ka bi shi daga farkon kiran sallah ta har ƙarshe ba tare da bambanta wasu daga cikin kalmominsa ba wato za ka bi shi daki-daki abinda duk ya faɗa kai ma ka faɗa wannan shine abinda zahirin hadisi yake nuna idan sami ita mu'azzin faqulu misla ma yaqul ku faɗi kwatankwacin abinda yake faɗa ko faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa sai dai wani hadisi shine hadisin da malamai suke cewa amun maksus hadisi ne am wato ya zo da yake nuna wato game hukunci wajen faɗar komai da aka ji mai kiran sallah ya faɗa sai dai akwai wasu abubuwa da aka keɓe kamar yadda za mu gani <clears throat> naskin hadisin umar ibn al-khattab wanda yake gabansa hadisin umar wanda yake cikin sayo muslim ya nuna cewa za ka faɗi abin da yake faɗa na kabbara za ka faɗi abin da yake faɗa na kalmar shahada amma idan ya ce hayya ala sala da hayya ala sala, wanda ake kira su alhai ala tani alhai ala tani to in ya faɗi hayya ala sala hayya ala fala a nan za ka ce la haula wa wala quwwata illa billah wannan ya nuna kenan a komai ya faɗa za ka faɗa amma banda hayya ala sala da kuma hayya ala sala to kamar an kebe waɗannan kalmomi daga cikin abinda ba za ka faɗa ba yayin da ka ji mai kiran sallah ina kiran sallah wancan hadisi ya zo a dunkule wani hadisi na umar ibn al-khattab kuma ya zo ya ƙara bayanin abubuwan da ake bin mai kiran sallah a cikinsu da kuma da kai kuma aka shar'anta maka wani abu da za ka faɗa saɓanin abinda ya faɗa ko hadisin muawiya akwai hadisin muawiya wanda bai kawo shi anan bai yana cikin musnad imam ahmad bukhari ya kawo shi amma muktasar a takaice imam ahmad ya tashi bi tsolihi wato da tsawonsa hadisin yana cewa muawiya ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah mai kiran sallah ya ce allahu akbar allahu akbar muawiya ya ce shi ma allahu akbar allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله شما مؤويتي أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله شما مؤويتي أشهد أن محمد رسول الله يتي حي على الصلاة مؤويتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي حي على الفلاح مؤويتي لا حول ولا قوة إلا بالله يتي الله أكبر الله أكبر مؤويتي الله أكبر الله أكبر يتي لا إله إلا الله مؤويتي لا إله إلا الله يتي هكا نجما زن الله صلى الله عليه وسلم ينعي نعم to kaga shi ma wannan yana daidai da hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yake nuna cewa hay alataini idan mutum ya fada to haukala ake alhaukala shine la haula wala quwwata illa billah tace haukala hay ala kuma shine hayya ala salah hayya ala falah kamar yadda ake cewa basmala ana nufin bismillah hamdala ana nufin alhamdulillah haylala ana nufin haylala la ilaha illallah to haka nan aka ce haukala ana nufin la haula wala quwwata illa billah to wannan shine abinda wato hadisin Umar da Muawiya suka kebance daga cikin umumin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin mudawwana na Imam Malik cikin mudawwana an rawaito daga Imam Malik kamar <clears throat> da Ibn al-Qasim ya ji daga wajensa yana cewa mai kiran sallah mai sauraron mai kiran sallah zai faɗi wato abinda yake faɗa har zuwa kalmar shahada har zuwa ƙarshen kalmar shahada ce ashhadu an la ilaha illallah zai faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah zai faɗa daga nan shikenan zai shiru yace amma yake cewa haka ne nake fahimtar hadisin wannan shine abin da ya darsu a zuciyata na ma'anar hadisin inji imam malik shi amma idan mutum ya ƙara shi har shi wannan babu laifi wato shi yana ganin da zarar aka je ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah ka gama bibiyar sa cikin abin da zaka bibiye shi yana da sauran abin da ya rage ko dai ya zan ba zikiri ba ne ko kuma ya zan zikiri ne daman ka ambace shi ka faɗe shi abin da yake ba zikiri ba hayya ala sala hayya ala sala ba zikiri ba ne shi sauraka ba za ka bi shi a nan ba sannan kuma abin da zai zo gaba na Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan shi kuma ya riga ya gabata saboda haka yana ganin cewa wannan ya nuna wato ba ba sai an kai karshe ba to amma dai magana sahihiya shine abin da ya tabbata a cikin waɗannan hadisai cewa faƙolo misla ma ya ƙolun mu'azzin faɗi abin da mai kiran sallah ke kira sannan hadisin umar da muka gani a sayi muslim da hadisin mu'awiya nassi ne sarihi domin ya nuna tun daga farko har karshe sun faɗa tun daga farkon kiran sallah har karshe in ban da hayya ala sala da hayya ala fala wanda su anan aka ce anan za su ce la haula wala quwwata illa billah saboda haka abinda imam malik ya tafi akan sa duk da cewa shi ma ba tsanantawa yayi ba ya ce wa idza fa'ala ar-rajulu dhalika falam ara bihi ba'san wanda lafazin sa yake a cikin mudawwana amma idan mutum yayi haka ma ba na ganin wani abu a ciki a cikin wannan hadisai da muka karanta za ga akwai wani kari da ya zo a wurin ashadu an la'ilaha illallah da ashadu anna muhammadar rasulullah shi hadisin sa'ad ibn abi waqqas da shine hadisi na karshe. wanda ya kawo mana hadisi na ƙarshe na sa'ad ibn abi waqqas wanda shi ma yana cikin sayyid muslim da cewa bai ambaci wanda ya ruwaito shi ba amma ba muslim ya ruwaito shi can shi ne hadisin ƙarshe wanda kamata ya a ka'ida kai ya zo nan ya zo kafin magana kafin ya ce fa hadisi kamsu sunan fil azan ya zo ya faɗi sunnoni biyar da suka ta'allaka da kiran sallah kamata ya a ce hadisin sa'ad ya gabaci wannan magana tunda a cikin maganarsa ya kawo shi shine abu na biyu ijabatuhu wa qawlu raditu billahi rabban kaga ya kamata a ce sai da ya ambata sannan ya bada kulata to tana yiwa ya zama na ko dai daga nusta inda aka saba ko kuma dai tun farko ma aka aka aka ta zama a wasu ma a wasu ma nusar din babu ma shi wannan hadisin kwata-kwata ba ma ambatansa a cikin maganganun ibn qayyim ya nuna cewa ya kawo shi wanda yake cewa man qala hina yasma'u al-mu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda yaji mai kiran sallah sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu yace ni ma ni ma ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba ya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawan sani manzansa radiyatu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula na yadda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da musulunci a matsayin addini na yadda da muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo yace ghafarallahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa dhunubansa anan ruwayar muslim bai ambaci a daidai wani guri ne mutum zai faɗi haka ba amma a cikin ruwayar ibnu khuzaimah ya ambaci ya ce man sami al-mu'azzin yatashahadu wanda ya ji mai kiran sallah yana ashhadu wato yana faɗar kalmar shahada ke cikin kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan shi kuma sai yace faltafata fi wajhi wajihi faƙala, ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe. to kaga wannan riwaya ta ibnu khuzaima ta nuna mana cewa bayan ya faɗi bayan ya faɗi abinda mai kiran sallah ya faɗa na ashhadu an la illallah sannan kuma ya kara da raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan to wannan shi ya to ya zo da abinda ake bukata da wannan hadisi ya zo da shi na sa'ad ibn abi waqqas haka nan idan a kiran sallah asubahi ne inda za a kara salatu khairu minan nawm a na farko ko a na biyu bisa sabanin da ake yi as-salatu khairun minan nawm shi ma lafazi ne daga cikin lafazin kiran sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar koyawa abu ya koyawa abu mahzura cewa ya sanya shi a cikin kiran sallah na farko to ya kasance shi ma wannan as-salatu khairun minan nawm ya shiga cikin alfazil azan duk da cewa ba a kowane kiran sallah ake faɗa ba sai a cikin kiran sallah na asuba na farko ko na ko na biyu to shi ma idan mai kiran sallah idan mai sauraron kiran sallah ya ji shi ma zai faɗa shi ma ya shiga cikin umumin faƙodo misla ma ya ƙulun ba ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa shi ma yana cikin abin da mai kiran sallah ya faɗa kaga shi ma shi ma za a ambace shi domin yana cikin umumin ba to idan ya kasance ba mai kiran sallah ɗaya ba ne wato ya zama na masu kiran sallar da yawa wani lokaci ma a a lokaci ɗaya ma za ka iya jin sama da ladan abin nan sama da ladan guda yana ɗaga kiran sallah to wanne da wanne wanne za ka bi idan ya kasance a wancan lokacin da ba ma wato amsa kowa irin yanzu malamai suna kawo wannan matsala ɗin to bare kuma yanzu da za ka ga cewa <clears throat> abin nan to to yaya wanne za ka bi <clears throat> to abinda malamai suke cewa idan ya kasance ka ji sama da kiran sallah to za ka bi al'akara wanda yake kuma kusa da kai shi ne masallacin da yake kusa da kai wanda shi kake zuwa sallah za ka shi wannan za ka idan zai yiwu ka bi kowanne ba tare da ka samu turmutsi ba to shi kenan sai ka yi amma da in kasancewa za ka samu wato rikicewa yanzu wanne ne kake bi wanne ne baka yi ba to sai ka bi wanda yafi kusa da kai idan kuma lokuta daban-daban suke kaga al'amuru fi nisa akwai sauki a nan da ya kasance wannan yayi daga wancan yayi wasu suna cewa idan aka yi kiran sallar farko wato masallacin da ya fara kiran sallar ka je kai sallar ka dawo to shi kenan ba a ruwanka da sauran masallacin ko sun yi kiran sallar domin kai ba ka cikin wanda ake kira an kira na ka kaji ka yi sallar saboda ka kai yanzu ka ci za ka ba sai ka bi su ba in aka kirawo ba ka biye ba na farko ya kira ba ka je ba kuma watakila shi ya fi kusa da kai sai na biyu ya kirawo to kana cikin dai waɗanda ake kira to za ka bi wannan kiran sallah din ko da ka bi na farko tunda na farkon ne ya kira ka ka bi kiran sallar sa amma baka je ku yi sallar ba to na biyu kana nan dai har yanzu kiran ka ake saboda ka zaka ci gaba da maimaitawa ala ayi hal idan ya kasance sun sun tashi da kiran sallah lokaci daya ba kuma za ka iya bin su a cikin lokaci guda ba to a nan. sai ka bi wanda ya fi kusa da kai amma idan zai ka bi kowanne min daban-daban suke yi to babu komai domin dai ya shiga ciki idan sami tumul mu'azzin dan kowannen su mai kiran sallah ne kowannen su shi mai kiran sallah ne to anan wasu malamai musamman na zamani suke magana akan wanda ya ji kiran sallah a rediyo ko ji a talabijin ko kwamfuta su kai kiran sallah ko waya to ya zai bi ta shi ma ya shiga cikin idan sami tumul mu'azzin wasu ka ce shi ma ya shiga ciki tunda mai kiran sallah ne dai ko da ba gan shi ba shi din ne dai kiran sallah wasu kuma suka ce a'a al-mu'azizan almu'azzin shine mai kiran sallah mutum wanda yake abin nan baligi mukallafi wanda aka dora wa nauyin kiran sallah yake kiran sallah rediyo da da talabijin da da wata waya da wannan ba mu'azzin bane ko da yayi kiran sallah rediyo ce sunansa ba sunan shi ladan ba yana gaba kiran sallah na rediyo ce ce to wannan ba sai ka ba wasu ka bambance tsakanin kiran sallan da yake tsohon kiran sallan ne da wanda ake yin sahaliyar ka san zai yi wa zama ana ɗauko abin ne layi ana ɗauko a layi kamar yanzu ka buɗe saudiya za ka ana ɗauko kiran sallah layi a lokacin ake yin sa saka a lokacin sautin mai kiran sallah ne kawai yake iso maka kamar yadda yake iso maka ta ta loudspeaker ta ce to wannan za ka bi shi amma idan rukuni ne an ajiye shi dama kamar yadda wanda ake mana a rediyo dama wani tsohon kira sallah ne wani ya yi shekara wani ya girme kama wata eh, wani ladanin yaron ta ce to kaga ba wannan kira ana kira kiran sallah wanda ladan yake yanzu hukuncinsa ake magana amma wanda ya riga ya wuce rukunin da yake ta maimaituwa kamar sheikh ah, muhammad bin salih al-itamin yana da wannan fatawa cewa idan rukunin ne wannan ba za ta bi shi ba idan rikodin ne wannan baya likuntar da bi shi saura ka ga shi irin na waya irin na kwamfuta ga gidan rikodin ne a riga an gama amma idan ya zama na live ake daukowa to wannan zaka bi bi shi wasu kuma suna ganin ko ma ba live bane in dai har lokacin sallah ne <clears throat> zaka bi shi domin ta yi a sa kiran sallah ba lokacin sallah ba tana yi wa kamar wasu wasu program da ake yi wasu shirye-shirye za ka yi ana buɗe su da kiran sallah to kaga wakila da karfe tara za ka ji ana kiran sallah ko watakila ka zo kwanciya ma karfe sha daya sai ka ji an sa wani program an buɗe shi kira kiran sallah to kaga wannan kai da ka ji ka san ba kira sallah ne na aje a yi sallah ba kira sallah ne na za a yi wani program to ko ba shi ake magana ba to wannan <clears throat> babu wanda zai ce duk sanda ka ji kiran sallah a kowane lokaci ne za ka bi mai kiran sallah a cikin wannan yanayi idan mutum yana ya ji kiran sallah yana cikin sallah ka zo masallaci ka fara tahiyatul masjid sai ladan shi kuma ya shigo ya fara kiran sallah to za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba to nan malamai suna da maganganu uku wasu suna cewa za ka bi shi ko suna cewa ba za ka bi shi ba ko suna cewa idan farilla ce ba za ka bi shi ba in nafila ce za ka bi shi akwai masu cewa za ka bi shi wato suna cewa za ka bi shi ah, abinda yake faɗa kai ma za ka faɗa saboda cewa aka idan sami ita mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah haka mai kiran sallah din nan shi nan yana kiran sallah kai kuma ga kanan kaji saboda ka tashi da cikin hadisi ba a nuna cewa akwai wani hali ban da wani hali ba da za ka faɗa a wani yanayi ba za ka faɗa ba a nan wata matsala ce da malamai suke tattaunawa cewa halin al'am fil ashkhas yaqtadi al'am fil ahwal al'am fil ashkhas idan sami'tum al-mu'adhdhin kaga ya kunshi duk wanda ya ji duk wani mutum da ya ji to shin ya kunshi a kowane hali ya ji shi to wannan ita ce matsalar da malamai suke abin da matsala ce usuliya halin umum fil ashkhas yaqtadi al umum fil ahwal wanda yace yaqtadi al umum fil ahwal zai ce maka ai tunda dai an ce idan sami'tum al mu'azzin kuma ka ji shi to kawai ya kamata ka faɗa kuma suke cewa wannan zikiri ne zikiri ne da ake yin shi a sallah saboda ka zaka faɗa wasu ka ce za ka faɗa duka wasu ka ce a'a za ka faɗi abinda yake cikin sallah abinda zikirin da akwai irin shi a cikin sallah Allahu akbar da ashhadu allah ilaha illallah da la ilaha illallah wanda akwai shi a cikin sallah to ka ambaci wannan dan daman zikiri ne akwai shi a cikin sallah amma kamar hayya ala salah hayya ala falah ce ba za ka faɗa ba domin ba zikiri ba ne kamar wannan magana kake yi ma wani ka ce don haka in ka faɗi wannan wasu suka ce ma sallar ta ɓaci kamar abu hanifa cewa yake in ka faɗi wannan da yake shi abu hanifa umuman ma yana hanawa ba daga cikin masu halattawa masu halatta su ne su ne shafi'iyya su ne suke halattawa a kai tsaye cewa za ka faɗa domin ya shiga cikin umumi idan ka zai mu'azzin a wajen abu hanifa da wasu daga cikin almajiransa da kuma wasu daga cikin malamai suna cewa ba za ka faɗa ba shi abu hanifa ma yana cewa idan ka faɗa da niyyar kiran sallah take bi sallah ka saba ce ko ka faɗi hayya ala sala hayya ala sala anan sallah ka saba ce domin ka shigo da wata magana wadda babu ita a cikin sallah babu hayya ala sala a cikin sallah za ka ka shigo da wata magana da babu ita sallah ka saba ce to amma dai ba <clears throat> sallah da irin wannan kai tsaye zai ɗan yi wahala zai wahala musamman akwai shubuha ta umumin idan mai kimul mu'azzin yana nuna har mai sallah ko ba nuna har mai sallah Ta gana akwai ɗan rudani saboda haka cewa sallar mutum ta ɓaci akan haka yana ɗan wahala wasu suke cewa a duk sanda mutum ya yi wani abu a cikin sallah wanda yana cikin jinsin sallah to babu wani abu a ciki ko da yake su kansu masu faɗar haka suna ƙayyade da abin da yake ya shafi mutum kuma ya faɗa a rai kamar misali mutumin da ya shawa ya yi alhamdulillah a cikin sallarsa akwai hamdala a cikin sallar sami Allahu liman hamida wa rabbana lakal hamd ah, to Imam Ahmad yana cewa yayi a cikin a cikin zuciyarsa yayi sirrin kada yayi shi daga aji shi yace in ma ya daga murya sallar ta baci wannan Imam Ahmad in ya daga miliya to ya ba sallar sa saboda sai dai a cikin zuciyarsa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake sallah ban ga wani wanda ya ce a yi shi a sallar farilla ba a sallar farilla akwai asar na al basri wanda yake a sallar nafila akwai da imam ahmad yake a sallar nafila suna faɗar sallar nafila domin a cikinta ana sauki abinda ba a yi sauki a sallar farilla akwai sauki da ake samu a cikin sallar nafila wanda ba a samu irin sa ita salatul nafila nafila akhaf ta fi sauki to shi yasa suke takaita abin a sallar nafila ba su nuna cewa ko sallar farilla ba ban ga wani wanda ya yi masa tsaye fatawar yin sa a cikin magabata cewa ana yin sa cikin sallar farilla ba wanda kuma zai shigo da wata magana min gairi jinsin sala a cikin sallah ko ta kunshi magana da wani ko magana da kanka to sallah ta ɓaci shi yasa imam ahmad yake cewa kamar yadda almajiransa suka yi kaito ashabuhu suka yi cewa ya ce idan mutum yana cikin sallah sai ya tuna sai ya tuna a wani wani wata jakarsa ta kudi ta fada ko ya alwala ya aje sai manta ya tashi manta yana tuna cikin sallah sai ce inna lillahi cikin inna ta raji'un wanda in dare lai din bata sallah bace ba ta karatu qur'ani bace sal ta ta jakar kudin sa <laughs> jakar kudin sa ta bace to kaga wanda wanda yake sallah ya tuna da jakar kudin sa ko an yanke masa alkiwo ya kuka <laughs> kuka ba da sallah bane <laughs> na an yanke masa alkiwo tun muka ce irin wannan ya bata sallah sallar ta bace amma idan abin da ya faɗa min min jinsi salat ne wannan babu babu komai to magana maganar imam malik yana bambancewa tsakanin farilla da nafila idan a farilla ne ba zai bi liman ba amma idan nafila ne zai bi liman domin magana dai wanda zai bi mai kiran sallah a magana da wata tafi shine mutum ya jinkirta idan ya gama sallar sai ya yi liman ya faɗa domin yana iya yiwa kana cikin wani hali wanda ba za ka iya faɗar abin da mai kiran sallah yake faɗa ba to sai za ka iya riskar za ka iya riskar da shi ko ka ka rama shi bayan ka fita daga wannan hali don mutumin da yake cikin banɗaki eh, kaga ba zai rika faɗar abin da mai kiran sallah yake faɗa ba yana sukuno to kaga wannan shi sai ya bari sai ya fito ko wanda yake tare da iyalinsa sai ya bari daga baya sai ya bi idan mutum ya ji ya bari da gangan ko ya tsaya yana tattauna kowa ya yake yana ji yana tawayarsa yana gama kiran sallah sai ya ce to bara ya yi abin da mai kiran sallah ya faɗa to wannan wasu suna cewa idan ba a ɗau lokaci mai tsawo ba tsakanin gama abin da yake yi da kiran sallah wancan na farko mai uzuri zai iya koda wa al fasl koda lokacin ya dan dauro koda an dauro lokaci wato ya shiga ban aiki ya dade bai fito ba har aka yi kamar minti goma da kiran sallah to zai iya faɗa bayan ya fito ko da an samu ɗan tazara tsakanin gama kiran sallar da shi kuma sanda ya samu <clears throat> gushewar wannan uzuri to amma wanda ya bari da gangan yana jin mai kiran sallah ya bari da gangan ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba to wannan idan ba a samu tazara ba tsakanin gama kiran sallar da shi kuma wato buƙatar ya sake ya sake yi to wasu da zai iya yi amma an samu tazara to shi kenan wannan roman da ake samu shi ya kuce masa sai dai ya tare gaba kuma babu maganar cewa ya riski abinda ya riski abinda ya riga ya gabata to shi mai kiran sallar shi ma zai iya ansa wa kansa kiran sallah yana kiran sallah shi ma zai iya ansa kansa wasu kace zai iya saboda ya ce a za sami itumul mu'azzin idan kun ji mai kiran sallah to shi ya ji kansa wasu tun da ya ji kansa sai ya ansa wa kansa imamu ahmad ya kasance yana yin haka imamu ahmad ya kasance yana kiran sallah in ya faɗa sai kuma a hankali a hankali sai kuma ya kuma faɗa abin da ya faɗa ya kasance yana yin wannan ah, hujjarsu shine idza sami itumul mu'azzin shi ma ya shiga ciki tunda an ce idza sami'tu kuma shi ya ji ya ji yadda kansa to amma a sahih magana mafi inganci shine akwai bambanci tsakanin mai kiran sallah da mai sauraron mai kiran sallah hadisin ya nuna abu biyu ne akwai as-sami akwai al-mu'azzin idza sami'tum al kaga ana ana magana ne da wanda yake sauraro ba shi ba shi mai kiran sallah ba hadisin haka zahirin sa ya nuna kamar kamar kamar hana hana mamuni ya yi magana lokacin da liman yake hudu ba kaga liman bai shiga ciki ba ce idan liman man kala bi akhihi osmot ko osmot wal imamu yakhtub faqad laga nan liman bai shiga ba amma shi wanda ake gayawa ya shiga al-bukhatab ya shiga amma al'imam bai shiga ba saboda shi yake hudubar da kansa kuma an ce a saurare shi ne haka shi yana da damar ya yi magana da haka mai hudu ba yana dama ya katse hudu ba ya yi magana da wanda yake ganin ya kamata ya yi magana da shi kamar yadda annabi ya katse hudu ba sa ya yi wa sulaik al-ghaffani magana lokacin da ya zo da mutumin da ya zo yana tsatsar laka mutane ya ce ejlis faqad zai kai zauna ka cutar da jama'a to kaga shi yana da damar ya hana amma kai da kake zaune ba ka damar ka yi hani in ka haka ka abin nan kace to wannan ya nuna akwai akwai bambanci kawo kamar matsalar yamin matsalar rantsuwa mutum ne ya yi rantsuwa ya ce man dakala dari ya faɗi saki ya ce matata ta saku inda wanda bai shiga gida na to matata ta saku shi ya shiga cikin wanda in ya shiga gidan matar ta saku shi bai shiga ba dan shi ne al-mutakallim to haka nan yace man dakala daraka ya nuna yace wanda ya shiga gidan gidanka fa zauji talik wanda duk ya shiga gidanka matar ta saku to a nan ya kunshi shi wanda yake magana da shi wanda yake magana da shi bai shiga ba shi in ya shiga gidansa ne amma yana nufin wani daban in ya shiga to haka nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sami'tum mu'azzin shi mai kiran sallar bai shiga ba amma wanda yaji mai kiran sallah ya shiga kuma lafazin idan sami'tum mu'azzin yana nuna sai ji sai ji kiran sautin kiran sallar da zaka hango shi daga nesa baka jin kiran sallar amma dai ganin shi kaga hannunsa kuma tunsa yana jujjuyawa ka gane da kiran sallah yake ko ko mutum kurba ne baya ji to shin ya shiga cikin shi ba ya faɗi abinda to baka ji ba ma bare ka faɗi abinda yake faɗa to kai wannan wannan bai shiga ba saboda annabi cewa idza sami'tu al mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul a ah. eh. in dai duk yana ciki duk inda baka je sautinsa ba to baka je idan sami tumul mu'azzin baka shigo cikin idan kun ji mai kiran sallah cewa idan kun ji mai kiran sallah kai kuma baka ji ba saboda ka baka shiga ciki ba ah, amma abin da ya shafi iqama za mu ga ya kawo hadisi guda ɗaya da ya shafi iqama cewa idan abin nan ah, hadisin abu umama hadisin abu umama da yake cikin ya tashi na an ba da asnadin nabi akwai ruwayar an abi umama cewa anna bilal azana abin da aka zafi fil ikama bilal yana ikama iqama lokacin da ya ce qamat as-salah qad qamat as-salah sai ce aqama Allah wa adamaha a to anan a cikin karshen hadisi ya ce a sauran kuma lafuzan sai faɗi irin abin da ya zo a cikin hadisin Umar wato ya maimaita abin da ya faɗa wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ana iya bin wato mai igama shi ma za a iya bin sa kamar a shafi'iyya suna da wani ra'ayi cewa za a iya bin sa ko da shi kai to magana daga ibn al-qayyim to ban ganta cewa ibn al-qayyim ma ya ya faɗi wannan a cikin al arham amma magana mafi inganci shine mai ikama ba za a bi abin da yake faɗa ba wato ba za a maimaita abin da yake faɗa ba shi mai ikama ba sai ka bi shi ba saboda na farko ikama ba ita ce al'azan ba al'azan daban al'ikama daban ko da za a kira su al'azanai ne kamar da yake cewa bayan al'azanai ne eh, la asaddu du'a bayan al'azanai anan taglib ne an hada su dubin an kira su azanai ne saboda rinjayar da al'azan akan al'ikama amma kowanne yana cin gashin kansa kamar yadda kake cewa al'abawani al'abawani kana nufin al'abu wal amma kowanne yana da sunansa in ka tashi ambatar kowanne shi kadai sunansa za ka faɗa ba za ka ce wa uwa al'abu ba babu inda halatta ka ce wa uwa al'abu sauraka al'ummu shi ne sunan uwa al'abu kuma shi ne sunan uba to ana ce al'azanani idan an haɗa su kawai ce al'amarani ana nufin ashamsu al'amar idan haɗa su kawai ce al'umarani ana nufin abubakar wa umar هو العمراني أنا ابن عمر ابن, ابن الخطاب لعمر ابن عبد العزيز وانا شيني اكي كرا التغليب وتولين جاير دا لفزي اكم واني لفزي لما ذاك بذاك الإقامة بذاك الشيء إذا سمعتم المؤذن بقى إذا سمعتم المؤذن شيء هذا مقا حديث عمر حديث معاوية دسن كيتو لفزي كرا سلاني بقى لفزي بقى لفزي إقامة بقى ba lafazin ikama ba saboda wannan shine abin da yake zahiri sannan akwai ruwaya a cikin a cikin musul imam ahmad wanda ya rawaito ta daga musa ibn talha yake cewa ya ji usman ibn affan yana kan mimbari yana kan ana kiran sallah ana kiran sallar juma'a yana kan minbari afwan ana ikama yana kan mimbari amma yana tambayar mutane su da farashin kayayyaki a gari sana'a biyu da mu'minin su da wancan lokacin babu jaridu babu sauraka an zo juma'a ya ga wasu manya haka ko wasu dattawa ko wasu da mutanen gari mai kira mai ikama yana ikama shi ko yana tambayar su a abin nan a tsarin wani nuna ba wajibi ba ne bin bin mai ikama ko kuma ba ba ba sunna bane bin mai ikama saboda ka shi mai ikama idan yana ikama ta dai mutum ya shagalta ko da asuwaki kamar da zuwa sunna ko ya shagalta da gyara sahu idan liman ne sai na umar ya kasance yana wakilta wasu idan aka yi ikama ya wakilta wasu shiga suna gyara sahu ana ikama saboda ka wannan shine abin da yake sunna wancan hadisi na akama Allah wa adama hadisi Abu Umama hadisi ne wanda yake ah, mai rauni mai rauni ma sosai saboda cikin sanadinsa akwai muhammad ibn sabit al-abdi shi roto hadisin ar-rajul min ahli sham an shahar ibn hawshab an abi umama kaga a cikinsa akwai muhammad ibn sabit al-abdi wanda matruk ne sannan kuma ga ga rajul min ahli sham majhul ne mubham ne ba san wane ne ba sannan shahr ibn hawshab mukhtalaf fihi kana sahih annahu maqbul riwayah saboda haka game da kiran sallah eh eh haka yazo ruwaya, ko an abi umama ko an ba da ashabin nabi eh a'a to ai ba wancan cewa aka yi an shi ba shi bane wancan rajul min ahli sham ba shine shi yana ruwaya ne daga shahr ibn haushab shi shahr ibn haushab shi yake ruwaita daga abi umama ko kuma an ba da ashabin nabi ka ne shi wancan muhammad ibn sabit al-abdi shi yake ruwaya daga wajensa ba dabaka ɗaya bace eh wannan wannan wannan akwai wannan za a imam ahmad ya kasance yana ikama yana daga hannu yana addu'a yana cewa kuma ya ga harun ibn yazid yazid ibn harun malamin sa yazid ibn harun shi ma yana yi yayin da ya ga liman tsala abin da ya fara ikama yakan yi addu'a kuma shi da kansa yake kuma yin hakan yana da kyau wannan dai yana daga cikin abinda wasu malamai suka ambata cewa wanda ya nuna kenan babu babu bibiyar mai ikama tunda inda za a bibiye shi ba za a tsaya kuma addu'a ba duk da wasu sun so su tawilin daga cikin hanabila waɗanda suke ganin za a bi shi sun so su tawilin ruwayar imam ahmad da cewa ta yiwu bayan ya gama bin sani to amma yadda ake yadda abin za a kaza fil ikama da rafa'a ya rafa'a da um kaga a kaza fil ikama ba zai dauki tawili ba ya fara iqama kuma imam ahmad zai fara zai fara addu'arsa Eh. Eh. a ah, za mu zo kansa za mu zo mu sharhi wannan na faɗa muku hukunce-hukunce ne a dunkule kafin mu zo mu bi sharhin su kuma dai ba ɗaya da kwai lokaci ko shi ke da mu kwana a nan insha Allah karatu na gaban Allah kai mu sai mu sai mu sharhi hadisan sallallahu alaihi wa sallam